Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu. Muke gabatar muku da shirin a yau Alhamis sha biyu ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin. Kamun ku ji abin da muke tafi da shi, Murtala ko zaka fara mana da kanin labarai. To Yusuf hukumar lafiya ta duniya ta ayyana cutar coronavirus a matsayin annoba tare da kasashe 114 da aka sami cutar. A nan Amurka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana sabon matakin kare tattalin arziki da hana tafiye-tafiye a turai tare da manufar daƙile fargabar da aka shiga game da cutar ta coronavirus a ƙasar. Gwamnatin turai ta ce jami'an hukumar binciken Amurka ta FBI sai ita Khartoum domin taimakawa wajen binciken yunkurin kisa da aka yi wa Firayim Ministan kasar Abdullah Hamdok a ranar Litinin. To kanin labaran kenan muna dauke da cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni da kuma shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da kuma labaran duniyar. Hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya laraba ta ayyana cutar coronavirus a matsayin annoba tare da kasashe 114 da aka sami cutar a yayin da Amurka ta ba da sanarwar hana tafiye-tafiye zuwa turai ita kuma hukumar kwallon kwando ta NBA da ke ta dakatar da wasanninta a halin yanzu a cikin makonni biyu da suka gabata adadin waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 a wajen china ya ninka har sau goma sha uku yayin da kuma yawan kasashe da lamarin ya shafa shi ma ya ninka har sau uku uh, shugaban hukumar who tedros ghebreyesus ya faɗa a jiya laraba a halin da ake ciki kuma kasuwannin hannun jari na ci gaba da faduwa a yau alhamis sakamakon ci gaba da yaduwar cutar ta coronavirus da kuma shafuwar tattalin arziki da take yi farashin hannun jarin ne ke na kasar jamus ya faɗi da kashe hudu da digo hudu bisa ɗari yayin da na kamfanin seng a hong kong ya sauka da kashe uku da digo bakwai bisa ɗari kasuwannin jarin australia ma sun faɗi warwas da kashe har bakwai bisa ɗari a yau alhamis lamarin ya kuma shafi kasuwannin hannayen jarin nahiyar turai a farkon ranar yau inda birtaniya da faransa da jamus suka faɗi da kashi shida bisa ɗari a nan amurka kuma biyo bayan ayyana cutar coronavirus a matsayin annoba da hukumar lafiya ta duniya ta yi shugaba donald trump ya bayyana sabon matakin kare tattalin arziki da kuma hana tafiye-tafiye a turai tare da manufar daƙin lefar gabar da aka shiga game da cutar a ƙasar. a wani jawabi da ya yi wa 'yan kasar da yammacin jiya laraba wanda shine na biyu na gwamnatin mai watanni 38 da somawa trump ya ce suna amfani da dukkan karfin gwamnatin tarayya da kuma bangaren masu zaman kansu domin kare amurkawa yana mai cewa wannan ne mataki mafi tsauri da kuma karfi na tunkarar wata bakuwar cuta da aka taba samu a tarihi trump ya ce yana daukar matakan da za su baiwa hukumomin kula da kananan masana'antu damar samar da suka ga kananan sana'o'i a jihohin da lamarin ya shafa haka kuma yana umurtar ma'aikatar baitul mali da ta sassauta biyan haraji ga wasu ɗaiɗaikun jama'a da masana'antu har ila yau trump ya yi kira ga majalisar dokoki da ta samar da tsarin haraji mai sauƙin gaske abin mamaki trump bai taɓa maganar yadda gwamnati za ta magance matsalar karancin na'urorin gwajin cutar ba a faɗin amurka in ji shugabar majalisar wakilai 'yar democrat nancy pelosi da kuma shugaban marasa rinjaye chuck schumer bayan kwashe tsawon watanni a gidan kaso da kuma doguwar shari'a shahararren dan jaridar najeriya nan kuma dan gwagwarmaya a yanzu yana fuskantar tuhumar cin amanar ƙasa omoyele shore wanda ya kafa wato kafar yada labaran yanar gizo ta sahara reporters ya bayyana gaban babbar kotun tarayya abuja a jiya laraba an kuma ba da ranar sake sauraren karar ya zuwa watan afrilu a da baya dai hukumar tsaron najeriya ta yi sss mai binciken sirri da yaƙi da ta'addanci ta kama shi a watan agustan da ya gabata kamun na shahore ya biyo ne bayan da ya shirya wani gangamin neman juyin juya hali da kuma zargin rashin adalci a zaɓe an sake shi a ranar biyar ga watan disamba aka koma kama shi a washe gari kana kuma aka sake shi a ranar 24 ga watan na disamba bisa umarnin ministan shari'a matar shore ta faɗa wa muryar amurka cewa ana azabtar da shi ne saboda faɗar gaskiya da ra'ayinsa yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko tun bayan barkewar cutar corona coronavirus ɗan watannin baya kasashen duniya ke ta kokarin yaduwar ke kokarin dakile wannan yaduwar cutar da hanyoyin magance ta ko ajiya hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar a matsayin annoba. Wakilinmu na muryar Amurka Lawal Isa Ikara ya yi mana nazari akan wannan cutar. Tun bayan bayyanar cutar corona kasar Sin wato China harkokin kasuwanci mu'amala tsaro da alaƙa tsakanin ƙasashe suka shiga cikin wani hali. hauhawar labarin yaduwar cutar corona dai ya sa wasu bukatar sanin asalin wannan cuta da kuma nau'in da take ɗauke da shi kuma masani akan harkokin lafiya lawal abbakar na cikin waɗanda ke da ta cewa corona wanda a watan fabrairun kungiyar lafiya ta duniya ta rada mata suna covid-19 ita wannan coronavirus dangin waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne waɗanda dama an san su kamar cutan sars wato muran tsuntsaye din nan da bata bayyana ba sosai amma a watan disamba kasar china a wani gari da ake ce wuhan wannan kwayan cutar sai ta bulla kuma ta bulla ta fannin annoba a yanzu haka maganan nan da muke ciki akwai mutane fiye da dubu ɗari da goma sha takwas a ƙasashe ɗari da goma sha bakwai waɗanda suka kamu da wannan cuta. To ko ta yaya wannan cuta ta corona kan samu damar saurin yaɗuwa tsakanin al'umma? Dabta Fatima Zakar Imam likita ce a ɗaya daga cikin asibitocin da ke jihar Kaduna. To ita yanayin yaɗuwarta ta hanyar wanda yake da ciwon idan ya tare ka shaƙi wannan eh, iskar tarin nasa za ka iya ɗauka haka kuma idan ya kama atishawa to ko wannan ka shaƙa ko kuma inda ya yi su atishawa ko tare din ya zuba a kan ko wani tebur ne ko wani hansar ne ko wani abu kai ma kuma ka zo ka taɓa wannan ka shafa ko ka ko fuskarka ko hancinka ko bakinka to sai ya safe ka. Duk da fargabar da ke cikin zukatan al'umma akan ita wannan cuta ta koronan da aka ce ba ta da magani har yanzu. likitoci sun ce ana warkewa kuma har yanzu ma bata ɗauki ran ko da mutum ɗaya a Najeriya ba. Mafi yawanci ana warkewa idan dai ba mutum ya kasance yana da damun wani larurar diabetes wani ciwon hawan jini ciwon zuciya da dai sauran abubuwa wanda suke damun yana da raunin garkuwar jiki. To a irin su ne ake samun mace-mace. Shi yasa a yanzu an ce fiye da dubu sittin da 'yan kai sun ma warke a duniya kenan. Cutar corona dai ta riga ta taɓa tattalin arzikin Najeriya biyo bayan faduwar farashin gangar mai a kasuwar duniya. duniyar har ma shugaban kasa muhammadu buhari ya riga ya kafa kwamitin da zai duba tattalin arziki da nufin duba kasafin kuɗin wannan kasa yayin da 'yan kasuwa ke kokawa akan yadda kasuwanci ke fuskantar barazana sunana abdullahi suleiman ina sana'a sai da glass ne a bakin kantin kwari cuta ta virus din nan ya duk da sha'anin kasuwanci ga baki daya duk da tabuwar tattalin arziki biyo bayan cutar ta corona dai masana harkokin tsaro sun ce a bangaren tsaro ba a sami irin wannan matsala ba in ji manjo ya hayashin kuma tayan da masani ne akan harkokin tsaro. To a gaskiya dai a yanda al'amura suke na yanayin tsaronmu na musamman yadda aka ci gaba yadda ake amfani da kimiyya da fasaha ba wata barazana ta tsaro musamman ma za a yi koyi ne da wa'yansu tanade-tanaden da rundunonin tsaron kasashe suke yi na kiyaye irin wa'annan cututtuka tunda ios cututtuka ma akan kirkiro su ne musamman a matsayin makami domin a yi amfani da su a yi yaki wanda dama an aka ce makami mai guba akasari akan saki guba ne wanda iska za ta yada shi ya zamanto ya cutar da mutane. isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Lawal Isa Ikara yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf gwamnatin Sudan ta ce jami'an hukumar binciken Amurka ta FBI sun isa a Khartoum domin taimakawa wajen binciken yunkurin kisa da aka yi wa Prime Minister Abdullah Hamdok a ranar Litinin. An kai harin bom na mota ga kwamban motocin Hamdok babban birnin kasar ta Sudan a ranar Litinin da sai dai Hamdok ya tsira ba tare da samun rauni ba kuma ba wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Ministan watsa labaran Sudan Faisal Muhammad Saleh ya ce jami'an tsaro sun kama mutane da dama 'yan kasar da kuma 'yan kasashen waje dangane da wannan harin sai dai bai yi cikakken bayani akan waɗanda ake zargin ba bayan halartar wani taron gaggawa na gwamnati a daren litinin ministan lamuran cikin gida a tarif idrisa da falla ya ce sudan tana marhabin da taimako wajen gano waɗanda suka kai harin mun yi allah wadda da wannan mummunan aiki da yake kokarin ɓata sunan sudan a cikin gida da kuma a irin duniya muna buƙaci da gano kowa ke da hannu a aika aikar da haka muna neman tallafi daga abokanmu domin gano su da kuma hukunta su abdullah ya faɗa wa muryar amurka a ƙarshe babbar majalisar dokokin ƙasar rasha ta amince da wani ƙudurin doka da ya kunshi yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar. wanda zai baiwa shugaba vladimir putin damar tsayawa takarar wa'adin mulki na biyar na shugabancin kasar a shekara ta 2024 'yan majalisar 160 ne suka kada kuri'ar goyon bayan kudirin a jiya laraba yayin da ɗaya ya kada kuri'ar rashin amincewa sai kuma 'yan majalisa uku da basu halarci zaman ba amincewar na zuwa ne sa'o'i bayan da majalisar wakilai ta amince da kudirin dokar a karatun karshe da aka yi masa kakakin majalisar Bertela Volodin ya shaidawa manema labarai tun da farko cewa putin da rukunin wasu ma'aikata na musamman sun gabatar da bukatun yin garan bawul ga tsarin mulki har uku da casa'in daya daga cikin bukatar ta garan bawul da majalisar wakilan ta amince za ta shafe dukkan wa'adin mulkin da putin ya yi a baya wanda zai ba shi damar neman wani sabon wa'adin mulki a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu bayan karewar wannan wa'adin mulkin nasa wannan dai ya nuna alamun yiwuwar kasancewarsa a kan mulki har zuwa shekara ta 2036 idan ya lashe zaben na shekara ta 2024 kana kuma a iya sake zaɓensa bayan wasu shekaru shida to sai dai wajibi ne sai kotun tsarin mulki ta amince da duk wani garan bawul da za a yi haka kuma zai zama karbabbe ne kawai idan ya sami amincewar fiye da rabin masu zaben ƙasar. a gaida Murtala Faruk Sanyina da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na gaba. An dai kwashe tsawon watanni ana kai ruwa rana tsakanin gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, da sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na uku na biyu da sarki na goma sha uku wanda har sai da gwamnatin tarayya ta naɗa kwamitin sulhu karkashin jagorancin janar abdulsalami abubakar mai ritaya wanda ya shaida wa muryar amurka cewa akwai ban mamaki a ce buhari ya sa baki amma kuma aka cire sarkin bayan wani rahoto da suka mika wa shugaba muhammadu buhari nasiru adamu el hikaya ya yi mana nazari akan sarautar gargajiya baki dayanta. ana ci gaba da mu'amala tsakanin mabuta sarautar gargajiya masana kimiyyar siyasa da kuma na shari'a kan al'adar tura sarkin yankan da aka tsige zaman hijira a nesa da masarautarsa. ba ruwan sarki shiga harkar siyasa shi kuma dujan nan ya tabbatar da cewar sarkin nan a kuɗi ya bada domin a yaƙe shi a fili. sarkin bindigar sarkin daura ya ukaca ke martani kan tsohon sarkin kano sunusi lamido sunusi da aka tsige da tura shi hijira jihar nasarawa.

sarakuna da tsohuwar daular sokoto ta shehu usmanu dan hodiyo na samun damar mulki har karshen rayuwarsu ko kuma su rasa mulki don sabani da jagororin larduna na turawa gwamnonin farar hula da kuma karkashin mulkin soja ba mamaki hakan yana faruwa ta hanyar murabus masanin tarihi da siyasa ahmad ibrahim lau ya ce ba sabon abu bane tsige sarki da tura shi zaman hijira a tsohuwar daular ba a bari su zauna a lardin da suka yi mulki sai a kai su wata lardi mai dan rata na daya duk wanda ya ce zai je wurin su sai ya shirya na biyu in ya je din ba abin da zai iya aiwatarwa ya kaci ya sa da zumunci ya ba da mubaya amma ba wani tasiri da zai yi na yunkurin dawo da wannan basarakin kuma wannan an fara shi ne tun sanda su sarakan suke da karfi bisa ga tarihi sarkin kano alu aka sauke shi daga kano aka ɗauke shi aka kawo shi lokaja akwai sarkin zazzau alu shi ma aka kawo shi nan lokaja again akwai sarkin kwantagora sarkin sudan mai kwantagora ibrahim na bamash aka sauke shi a kwantagora aka ɗauke shi aka kawo shi lokoja akwai sarkin musulmi muhammadu mai tambari aka sauke shi daga sokoto aka ɗauke shi aka kai wukari ka duba sokoto kuma ka dubi wukari ka san ko mutum ne abin da ba daidai ba sace ya kake abu kamar dattijon wukari <laughs> amma a ɗauki sarkin musulmi daga sokoto a kawo shi wakari gudun hijira kasan cin mutunci sai dai kada ya wuce haka lauya mai zaman kansa abuja barista yusuf salon mutum biyu ya ce tura sarkin da aka tsige zaman hijira ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya shine abun da sashi na ɗaya ya faɗa na dokar najeriya idan ka zuba wannan sashin ka kuma duba abun da ya faru a kano na cire sarki da kuma yadda aka tura shi hijira da aka yi an taka dokar ƙasa anan saboda me dokar kasa ta ba wa kowane ɗan najeriya dama da kuma kuma haƙƙi ya rayu cikin lumana ba tare da wani ya takule shi ba ba kuma tare da wani ya tsare shi ya katange shi a wani guri na musamman ya hana shi tafiya ko ya hana shi fita ba duk wanda aka ma wannan to lalle an taka haƙƙinsa kuma an shiga haƙƙinsa kasancewar masarautu na gargajiya ne in ji barayin bauchi sunusi baban takko ya ce akan tura tsigaggen sarki hijira ne don gudun ta da fitina a baya dama kai wanda aka tube kai kakan faɗi yadda ma kake son a kai ka ba lallai ne a kai ka inda ake so al'ada ne ana yin sa domin samun zaman lafiya in aka ce za a bar sarkin da aka tube a cikin garin da aka tube shi to babu mamaki ba ne yana da masoya to za su dawo gindinsa ba za su daraja ɗaya gidan ba ainihin gidan sarautar kusan sai a samu sarakuna guda biyu a cikin gari guda saboda haka ake ɗaukan shi sarkin da aka tube a fita da shi daga cikin garin har zuwa wani lokaci in gwamnoni sun fi sarakuna karfin iko to me yasa sukan sunkuya a lokacin musaba da sarakunan ko durkusawa wajen gaida sarakunan ga amsar masanin masanin kimiyyar siyasa Ahmad Ibrahim Lau. Tun da mulkin turawan mallaka ya shigo, DO baya cire takalmin shi zai shiga fada. To haka gavna in ya zo shi ma da takalmin shi zai shiga. Daga nan aka ɗauko wannan kakkaɓe darajan sarakunan ko darajan fada ɗin. Sarki zai ba su kujera su zauna. labari daga wata majiya da na samu na nuna sauya tsohon sarkin kano sunusi lami da sunusi matsuguni zuwa wajen da ya fi ma'ana nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu yal Hikaya. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. amin amin suma amin amin amin suma amin ya Allah lafiya uwar jiki jama'a barkamu da saduwa a cikin shirin lafiya uwar jiki shiri da ke tattauna al'amura da suka danganci harkar lafiya kamar kullum aisha tusula ce dauke muku da shirin A makon da ya gabata, mun kawo muku bayani daki-daki game da cutar nan ta coronavirus. A wannan makon kuma za ku ji ci gaban tattaunawa da muka yi da Dr. Muhammad Ladan kan irin matakan da hukumomi ya kamata su ɗauka don hana yaduwar cutar. Sannan saboda shigowar zafi a nahiyar mu ta Afirka, Dr. Ladan ya taɓo yadda za a gudanar da al'amura a cikin wannan yanayi. A yayin da nake haɗa wannan shiri dai cutar coronavirus da aka yi wa lakabi da covid-19 na ci gaba da barazana ga rayukan al'umma a duk faɗin duniya cutar na daɗa yaɗuwa daga cibiyarta ta asali wato wuhan a ƙasar china zuwa ƙasashe da dama har da nahiyar afirka to ganin cewa ƙasashenmu na afirka na da raunin kayan aiki waɗanne matakan hana yaɗuwar cutar coronavirus ya kamata hukumomi da jami'an lafiya su ɗauka ga abin da dr ladan yake cewa abin da shawarar zan ba mutanen mm. hukumomi shine inda aka samu wanda ke da shi mm. ya kamata a garke shi ko a sashi wani wuri inda domin aka ce inda mutum na da shi mm. ya kamata ko kuma ana tsammani mutum na da shi to a keɓe shi inda zai zauna bai zai shawarar zai shiga cikin jama'a ba har kamar mako biyu haka aka ce mm. in dai domin ciwon in dai ka kama cikin mako ba ga alamu ba to alhamdulillah mm. to shi yasa hukumomi su tabbatar waɗanda ake tsammanin su da su a mm. samu inda za a inda za kare su su zauna na mako biyu kuma in dai an san wani yana da ciwon a bi a bi bayan waɗanda duk ya haɗu da su mm. ko waɗanda ya hurɗa da su ko wani sha'ani da su a baya a duba to aka duba za a san waɗanda suka suka haɗu da shi za a yi su ma za a iya kare su a je su wuri daban to wannan zai rage yaɗuwan ciwon amma an ba a haka ba Mm. to sai kuma ikon Allah. To um, wani abin jan hankali shine irin matakai da kasashen da suka ci gaba kamar nan Amerika. Eh. Akwai misalai da za ka uh, lissafowa kasashenmu uh, su ji irin matakai da ake ɗauka a nan don kariya to kamar na matakan da suka dauka mm. shine mm. yawanci komai da kowa da suke tsammani na shi a sai a gwada mm. akan gwada kuma a samu inda ana nan kin san kamar na America akwai dan mutane da aka aka sa su musamman aikin su kenan su rinka lura da wannan ciwon in dai akwai wani abu da ya canza ne ko wani abu ya faru to duk aikin su kenan dare da rana kuma kin san nan kuma akwai wani wuri CDC wanda aikin su kawai shine su rinka duba cututtuka da suke shigowa a kasar to ya kamata mu rinka mu rika yin abubuwa haka a kasashen mu mm. muna haka komai zai zo da sauki gaskiya ne eh. <laughs> to amma bisa yadda ka fuskanci abun kake bibiya yaya kaga yaduwar cutar nan to wannan cutar mm. in dai mutum ya aka bi abubuwan da ake kariyar mutane da shi mm. aka bi waɗannan to insha Allah yana da ban tsoro cewa mm-hmm. domin ba mu da wani magani ba mm. mu da wani allurar rigakafi shine mace abin tsoro ga wannan ciwon saboda haka inda abin da na gani shine abin dai za mu iya cin kansa mhm. amma zai dan kwan biyu mhm. domin ko shi allurar rigakafi din nan mhm. shi ma ana yanzu ana bincike amma zai kama wurin kusan shekara ɗaya kafin ya fito amma akwai kodansu abubuwa yanzu nan ƙasashen da ake har haɗawa wanda yake rage tsananin ciwon eh to mm. abubuwan da ake nan kenan mm. to in dai kasashe mu dole a samu mutane musamman da aikin su kenan su rinka mm. duba wannan ciwo domin ba za mu in mun saka baka yi sakanci to abin da ya kai sai kuma ikon Allah hajiya so dole dole in wani yana da ciwon a lura da shi kwarai da gaske kuma a tabbatar bai yada mutane ba eh to a gidaje idan aka samu mutum ya nuna wannan alama me matakin da ya kamata su ɗauka shine a yi maza a kai mutum asibiti. Eh a yi maza a kai mutum asibiti ko kuma kafin a kai mutum asibiti an tabbatar da shi a kare shi a ɗaki daban wanda ba zai rinka haɗuwa da kowa da kowa a gidan ba mm, mm, mm. eh kafin a kai shi asibiti din waɗanda za su yi abin nan da shi a samu abin nan da ke rufe hancin mutum da baki a bashi rufe bakinsa da eh kamar ɗan hankaci hankaci din nan da ake sa mutane a huska to irin wanda ake kira mask da turanci eh to shi ma a bashi a kare shi wuri ɗaya daban to haka waɗanda zai rage tsananin yaɗuwar ciwon. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai to sanadiyar shigowar zafi a kasashenmu kuma ga shawarwari da dr Ladin ya bayar badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budan yabo ba ba dan da yabo kurin waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabi to wannan canjin yanayi din to yawanci in ya faru haka mutane ya kamata a lura inda inda ake zaune ko inda ake kwanciya a tabbatar iska na shiga sosai you know kamar inda muke kira turanci ventilation kina eh. tabbatar kuma yawanci inda zafin yayi wa mutane dole a rinka shan ruwa da yawa domin shan ruwan na yana da amfani zai rage tsananin zafin a cikin jikin nan adam mm. kuma a rinka lura musamman yara kuma a rinka lura kada a rinka barin su suna shiga ranar nan kowane lokaci musamman in tana da zafi kamar tsakar rana mm. eh to ko kuma suna makaranta ne a bar su aji mm. a rage in dai zafin yawa wani lokaci kamar nan kasashen in zafi yawa akan rage ma yara akan rage ba a sa su rinka motsa jiki da yawa akan ba a rinka ba su ruwa suna sha kowane lokaci to ana wannan zai rage kuma in mutum ya ga yana wani abu ya so mu jin gajiya so ya zauna wuri ɗaya huta ya sha ruwa eh, to wanda ya mutum na wannan wanda ya kaga jikinka mm. wani abu ya canza mm. yadda kake zufa da yawa kuma jikinka na zafi kuma lokaci kai sauri ka je wani likita. Mm. Eh. To likita tun da na same ka ba zan barka ba sai ka amsa min wannan tambaya da <laughs> Dauda Garba bin afan unguwar Jaji Fatiskum ya turo mana. Ya ce wai shin me yasa wai idan mutum ya ci mai ko na gyada wai eh, yakan kashe masa jiki wai ya zama lumus wai ya rinka jin bacci amma idan manja ya ci wai sai mutum ya ji shi wai um, um, sarai wasai to wai ah. ko wannan yana da dangantaka ne wai da shawara a ah, shawara to wannan mai da muke ci ko man ja ko man gyada ko man ko wani irin mai wannan bai sa ka ji kasala ba ya danganta abubuwan da ka hada ka ci da shi hmm. eh amma man kawai bai kamata ya sa ka ji kasala ba hmm. domin man din ya gamata yadda kake yadda aka hada shi da waɗansu abubuwa hmm. lokacin maka ci waɗansu abubuwa kamar aka hada shi da kamar ka ci abinci da yawa da shi dole ka ji kasala ai eh amma man kansu ba zai sa ka ji kasa ala ba sai dai kuma a wadansu abubuwa da suke ake sa wanzu a cikin abubuwan kasashen mu wadansu abubuwa da suke sa ba su dace da jikinka ba to in ba su dace da jikinka ba to ka sai kuma ikon Allah za ka ji ka sa ko wani abu wani abu ma zai iya samun ka saboda haka in dai kana sayan man a wurin wani wani musamman ne ko wani wani dan kasuwa man in ka saya kana ji wani iri daban a jikinka to ka canza ka saya a wurin wani daban To a nan za mu tsaya sai mako na gaba za ku ji mu da wani shirin. A madadin Dr. Muhammad Ladan da Julie Leathers Gresham ni ce Aisha ku kasance cikin ƙoshin lafiya. a gaida aisha sule da shirin lafiyar mu yanzu masu saurare sai mu kawo muku kaɗan daga cikin shi a saƙonin da kuke aiko muna ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito daga Salihu Isa Fana ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi, Najeriya. Inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa ya kamata mahukuntan lafiya na ƙasarmu Najeriya su tashi tsaye su yi da gaske wajen daƙile yaɗuwar wannan cuta ta coronavirus. ganin cewa an riga an yi sake tun farko dan zaki ya girma da fatan allah ya kabana ƙarshen wannan cuta amin Sakonmu na gaba ya fito daga kaka alhaji bukar gursuma da masak da ke jihar Borno, inda ya ce salam sashen Hausa a yau na shigo wannan fili ne don na yi tsokaci kan kyautar dala amurka biliyan bakwai da amurka ta ce za ta baiwa wanda ya faɗi ko ya nuna inda shugaban ƙungiyar tsagirin 'yan ta'adda na boko haram yake haba amurka ana ta kai wa yake ta kaya idan har da gaske kuke kuna so a taimaka a kawo ƙarshen wannan 'yan ta'adda me zai hana ku taimaka wa jami'an tsaron najeriya da kayayyakin tsaro na zamani da ma kuɗaɗe sai saƙonmu na ƙarshe da ya fito daga daga Alhaji Mele Yusufari inda ya ce don Allah hukumomi a Najeriya ku kyale tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya yi walwalarsa kamar kowane ɗan Najeriya domin ɗaurin talalar da kuka yi masa tamkar tauye haƙƙinsa ne. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. gai gaida Zahra Aminu Fage da wasikun masu saurare Yanzu kuma bari Murtala Faruk ya dawo don kamuna labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya laraba ta ayyana cutar coronavirus a matsayin annoba tare da kasashe 114 da aka sami cutar. a yadda amurka ta ba da sanarwar hana tafiye-tafiye zuwa turai da kuma tsarin ta na kare tattalin arziki haka ita ma hukumar kwallon kwando ta nba ta ce ta dakatar da wasanninta a halin yanzu kamar da aka ji a halin da ake ci kasuwannin hannun jari na ci gaba da faduwa a yau alhamis sakamakon ci gaba da yaduwar cutar ta coronavirus da kuma yadda take shafuwar tattalin arziki gwamnatin kasar sudan ta ce jami'an hukumar binciken amurka ta fbi sun isa a khartoum domin taimakawa wajen binciken yunkurin kisa da aka yi wa prime minister abdullah hamdok a ranar litinin an kai harin bom na wata mota ga kwamban motocin hamdok babban birnin kasar ta sudan a ranar litinin inda ya kira ba tare da samun rauni ba a wannan lokaci sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin wanda yau ma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu a madadin abokin aikin na Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatarwa sai wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Yanzu kuma ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi sai an juma idan Allah ya mu yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Assalamu.